domin fa'are wada hargitsi da yawan ɓarna ba kariya. Arewa a yau Masauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A makon jiya mun ji korafi da biyo bayan zaben sabbin shugabannin ƙungiyar makiyaya ta mai Allah. A sabon shirin za mu ji alwashin da ɗan takara Sa'idu Mai Kano ya yi na daidaita lamuran makiyaya. Bayan nan sai shirye-shiryen sabon shugaban Baba Usman Engel Zarma. Are mun ta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi. Da farko ga ɗan takara Sa'idu Mai Kano da abin da yake fatarin an yi za a samu maslaha a tsakanin makiyayan. Manufana shine abi gaskiya. duk wanda aka zalunce shi a tabbatar an bi mashi kadin shi duk hakkinmu a gwamnatin tarayya a fitar mana da shi mu kuma mu mika shi ga hannun talakawanmu ɗaya kenan na biyu a samu da na zama shugaba za a samu shugabanci mai inganci saboda da adalci na ne zai sa wanda yake daji ma zai koma gida wato yawa kowane ya kan gare haka ko a to in kaga ka kangare kila an zalunce ka ne. Wato ina ka na gidan sassauta kalmar kamar ah, mai zafi da kai yanzu. Duk wani wanda ya kangare kila an zalunce shi ne sai ya faɗa abubuwan da aka mashi ya shiga daji. Idan ya faɗa wannan ya shiga daji in ba hujja sai a manna shi da hukuma. Idan kuma yana da hujja sai a nema gwamnati a ce to kila an kashe masa sanu kaza. kaza kaza da wani yaki ne aka yi ko kuma wani alloba ba a biya shi ba da sauransu. sai a ce to a bi kadi na hankali a biya wanda kuma in an kare sa sanu goma ce ga uku ka koma kiwo idan aka ma mutum haka bai sani ba ga an mashi adalci kuma yaranmu za a saya yadda za a yi su yi makarantar arabi su yi na boko domin rashin ilimi su ya sa ana haka kuma wanda ake su a hada da hukuma a ci masu mutunci in ni ne su gaba ba wanda isa ma ba fulata ne haka abun da ma za a fi dubawa shine akwai abun da ka kawo cewa waɗannan yaran fulani da suka kangare dinnan suka koma yin wasu abubuwa akwai maganar rashin ilimi watakila wasu kuma an kware su ne ba ilimin addini ne duk wanda ya san addininsa da kyau ba zai wannan ba kuma duk wanda ya karatun boko ya yi na addini in an gaya mashi ya je wannan aikata wani abubuwa ba zai ba kuma a masu adalci a bar su su zauna duk inda suka ga dama inda dokan kasa ba su amma su kar su taba kaya wani kar kuma a taba su a ta dama ai ana duba eh, wayannan makiyaya da ana ganin su ne da sanda ne da kawai ma suna zuwa su zauna a gonakin mutane ba irin kamar eh, lokacin rani haka a samu taki amma yanzu wasu daga cikin sai suka koma kuma masu satar mutane ya nuna kayi niyyar ka jawo su kenan su dawo mutanen kirki a zauna lafiya irin da ai gwamnonin nan su ya kamata su gina masu makarantun nomadic yaransu su yi karatu matansu su yi karatu idan wani abu ya same su na ibtila'i a je wurinsu a kyautata masu a nuna masu wannan daga allah ne in allah da ba wanda zai kangare don za su yi kishin kasan amma idan aka kore su aka haɗa kai da gwamnati a kore su a ce su fulani ne a hana su zama a nan bayan sardauna allah ji zai. ya yanke ma Fulanin Najeriya gireji Reserve guda 417 a kasan nan. Ayi gajet nasu in an she bara a iya fidda filayen fulani ba me yasa gwamnan kaduna ya fidda filin sojoji na barikin nasa da ke kafancan ya fitar da filin da da aka ci masu me yasa bara a iya fidda gireji reserve duk na najeriya wanda sardauna ya ma fulani ba kuma sardauna ya siya labi akwai labi 167 a kasar nan manyan federal road na fulani wanda kowane labi faɗin shi ya kai 100 by 100 wanda ko da yaro mai shekara goma zai iya tura garke bai yi barna ba. Mun gode Sa'idu mai Kano. Ga sabon shugaban kungiyar Magban a takaice Baba Usman Engel Zarma. Dole wannan Malam Nasiru wannan dole ya zama na cikin tsare mu na ceto ba fulata ne. A in ka duba shin bahulata ne da ya zama mai satan mutane ko ɗan ta'adda me ya sa shi ciki dole ta ta sa shi ya kwana a tajire ya waye gari Dan don yana ganin dukiyarsa an tafi da ita ba ilmantar da shi ba an talautar da shi ba ilimi dukkan zuciyar da take zaune ba ta da ilimi talauci ya mata kanta zuciya ce wanda take dukkan abin da ta miƙa mata na rayuwa za ta ansa kamar yadda wai bature yake ce wai in ka miƙa wa mutumin da ruwa zai cinye shi takwabe takwabe zai kama don ka fito da shi manyan 'yan ta'adda na duniya sai suke amfani da talaucin bahila ce da rashin iliminsa kuma suka zo suka koyar da shi matashi bafulatani da shan kwaya don su yi amfani da shi yadda suke so su cutar da shi shi yasa kake ganin yawanci in aka kama su matasan fulani a cikin aikata irin wayannan abubuwan in aka ce nawa kuka karba gun mutumin da kuka kama zaka ji ana maganar miliyan biyar ko kuma aka ce nawa aka baku sai ka ji suna ce dubu ishirin ko dubu goma ko dubu talatin ko dubu hamsin wannan zai nuna maka cewa ana amfani amfani da talaucin su ne da rashin ilimin su wayannan suna cikin abubuwan da dole za mu ɗauki mataki da za mu kawo ƙarshen su ɗaukan wannan mataki kuma faɗakarwa ga da'awa na musulunci na wayar da kai da kuma zama da iyayen waɗannan matasa wato mu da suke ƙasa da dukkan 'yan boko da na sarautu mu zauna mu tattauna mu ga yaya ne za a yi don mu cire bahilace matashin bahilace cikin wannan hali na kakani kan yi da ya samu kansa a ciki ba da son ransa ba dole ne waɗannan abubuwan kuma babban abun mutum ne tajiri an zo an karɓi dukiyarsa ƙarfi da yaji an tafi da ita kuma babu wani taimako babu wani gudumawa babu wani ceto daga wurin 'yan uwansa fulani da kuma daga gurin gwamnati da kuma daga gurin masu hannu da shuni a cikin al'umma fulani kaga da da muka sani muna yara idan asara irin wani ya samu ya haɗu ba ce ai shugabannin fulani da suke wannan karkaran ake haɗuwa a zauna a harhaɗa mara shi ma ya ci gaba da rayuwarsa amma yanzu wayannan agogon duka sun zama babu kowa ya zo ta kai ta kai ake yi kuma ita gwamnati ai takan ba da tallafi idan al'ummanta sun yi asara manoma da yawa sun yi asara an yi musu tallafi ina ne inda masallaci ya yi asara aka yi mara tallafi don a rage mar zafin wannan asaran da ya same to saboda haka in ka duba abin akwai loss of sense of belonging me ne zance da Hausa eh, ba a akwai damuwa na rashin jawo su a jika suna ganin kaman an ware su an kyamace su an bar su babu tallafi an kora su don haka kaga suna ganin kaman wato su al'umma ma ba ta son su ne ta ware su tana walakanta su bayan kuma an raba su da su karfi da yaji to wayannan abubuwan dole za mu zauna da gwamnati ai shi sai ka san cuta kafin ka san maganin sa dole za mu zauna mu fahimci me ya jawo ire-iren irin wayannan abubuwan mu samu shawarwari fulani nan dai na lura makiyayan nan da kake jagoranta an ɗauke su duka yawancinsu 'yan arewacin najeriya ne ko da ko suna zaune a kudu kuma gwamnonin kudancin najeriya gaba ɗaya sun yi taro a asabar jihar delta inda suka yanke hukunci cewa sun hana yin kiwo a yankunan su gaba ɗaya yanzu ya nuna kiwo dai sai arewacin najeriya kawai man nasiru in ka duba doka hana kiwo dai ta faro asali daga benue ne kuma in ka duba shi gwamnan benue ya yi wannan doka ba don hana kiwo ne kawai don kyamata ya kyamaci bahila ce ne ya yi kokarin da zai don ya kore shi a jiharsa shi kansa yana da shanu kuma har yanzu kiwo da suke yi anan don haka doka ce ta benue ta koren bafila ce ba doka ce ta hana kiwo ba amma kuma abin da nake so in tambaye ka ko ka duba shi tun daga lokacin da aka yi dokan zuwa yau ita benue ta samu zaman lafiya ne a ba ta zauna lafiya ba saboda haka kaga doka bai aiki ba dukkan inda doka da za ka kawo zai tabbatar da gaskiya da adalci da fa'inta ba wannan dokan bai zama doka ba ba zai amfani su 'yan kasan da aka yi dokar a kasan su ba an bar su a cikin tashi hankali haka ko ba zai amfani bako wanda ya tafi a matsayin sanan ɗan najeriya wanda tsarin mulkin najeriya ya bashi dama ya tafi ko ina cikin faɗin tarayyar najeriya ya zauna ko ina ya tafiyar da agogon shi da sana'an shi ba zai tsangwama wani ba ko ba za a tsangwama mishi ba doka kuma duk inda za ka yi ta idan baka yi ta dan ta tabbatar da gaskiya maimakon ta magance al'amarin da aka yi ta dan shi ƙara lalata shi za ta yi durkita shi za ta yi yadda kuma ba zai amfani wanda ka yi wa doka dan ƙasa na gurin ba kuma ba zai amfani bako wanda tsarin mulkin tarayyar najeriya ba shi dama ya zo ba Ba sauraro, a nan za mu naɗe tabarmar shirin. Makon gobe Allah ya kai mu za mu fara bitar shirye-shiryenmu na shekarar 2022 a madadin muryar Amurka da ta ɗauki nauyin shirin. Ni Nasiru Adamu Alika da na shirya kuma na gabatar nake cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sara kai sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya. Kuma Allah shi ne zai cika ya kiyaye are wa gaba ɗaya.